ومن اهتدى بهديه واستنفك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا يو 25 ga watan takwas watan sha'ban hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaqa na duniya da lahira don karkin sunayensa. Muna cikin dai littafi muktasaru kitab a التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة شاف موغو مشاشدة الله تعالى مثل كنيا mana ذاتي da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. To, biyar. فلو قال سك لا ينبي كتب قال أبو محمد لا سوف بما يما طلع shi ne don ana maganar mummunan khatima ne baban muhammadu ce ta sani eh, shi su'ul khatima ba ta taɓa kasancewa ga mutumin da ya samu istikama a zahiri da ne kubari bari na yau Babu ma ja a fi rusulin mauti wafati babi ne wanda yake magana abubuwan da suka zo kan manzanni maganan cikadun mutuwa kafin mutuwan ta iso wannan bayani ne na ainihin abin da ya zo duk manzannin mutuwa jakadunta kafin ita ta kara su abu da luwa wato mutum zai yi baki kowa da zai mutu sai ya yi baki ba saurin mutuwan ne ba ko kuma ya ce baki nan da sai sun zo Ana Allah zai tsawaita abin yadda irin iya irin zama su kin ya gansu kafin ita tafi can inda zai je. Allah ta'ala أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير سلام لا يعقوب دوبر رايوا gaskiya Allah ta raya mu ka mun dan dana dai ya wuce sittin baya saba'in baya su mana mai rage abin da ake wa ɗan adam an baka duk dama da za a baka kai buzuri an baka dama ba kai to an baka buzuri ba zan kai ne yan kuce kucin yaran nan sun mutu za su ce su gaskiya gashi ba su girma ba shekarar su kaza ne gashi gashi kaza ne kai kaifa mu tsofaffi ya kamata mu fi yaran nan tsoron Allah. yi. saboda ba abin da ba yi mana ba, Allah ya ba mu cikakken lokacin da za mu bota. Ga shi nan lokaci. Ko hausa kin gwana ya kare a banza. Mutum jila ne zai ce. dama dai da ake badawa an baka ja akumun nabi da za ku da ma'aikata sakarar rana ka daidai mutum ne wa astu wa astu ban da ma nan da ko da babu komai malam ya isa mutum ya sani ko waje akumun nabi ta mai gargadi ya zo kila mutabadaro kace manzon Allah amma ba manzon ne ba ya furfura ka duba a madubi ga furfura ba haka kake ba wannan furfura za ta fito a banza alama ne na dan masara za ta fito ki da ja kuma ita ki gefe gefen ta sai ya yi ta ganyen ƴaƴan sun je kwari sai su lokaci a ko da da ɗan ƙarfin ba lokaci ya da aka wannan biyu da kana ji daga nesa zai ka ɗauki maganar mutum yanzu ko a kusa ba ya yi magana ya gace wai me kace ke da lana ya ce ne bala tsufa ne alama ne na mutuwa ta zo na uku alamun da yawa amma dai wanda zan faɗi launin ƙarƙashi wahana al'azu kaga mutum yanzu da kansa yake karewa ba wani ɗan wani ba an tsora shi a nan dai juya sai ta mayar wa an tsora shi ya likitan na ta ba don da ne rukun gwiwar ta nan ba mata yan kace ta ai muna zuwa ta kasa da mutum da musamman daga haka kawai mutum zai ta isa kai ɗari ta isa kai dubu ga isa kai kaza yanzu haka kawai ma an kaga kana ta ka ɗaga ka hau kansa ka kai lalura ta fi son inda ba su wa azu ji ya yi dashi dashi ƙarfi ya yi rukuruku kana motsawa ƙashin na rukuruku har tsalle ba gona ruwan gurungun ido ya fara da dishi sai da manili ba da ina na ka kana da shi zai a ah. sai koyi shi karki a shi hmm, ka je ka nemo ka nemo abubuwa dai ga su malam sai abinci ba ka ci ya tunda ba ta ma san shi abinci ne tsoratar ta gaja a kowanne to har yanzu lokacin ta na bai yi ba ai ya kai mutum yanzu ki laifin kansa kada wanda ya kuskura ya laifin da yake ba da lalura ba kuma lalura ma'asa wacce ta zama dole amma ba ka ba ka ci da ka. kana la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko wani hadisi nan da muka karanta ran nan ka sanya salati a rayuwanka gaba ɗaya Allah zai biya maka bukatar an ka ba da rayuwanka lokacin ka kamar ko ka ɗauko alƙur'ani ka dinga karanta wato harafi ɗaya lada goma ka har yara yayi suke so ya sauka rana ɗaya ya sauka rana ɗaya ya sauka rana ɗaya da to kaga ai tun daga wancan mutum mai sauka goma ko dubu ne dubu da shako ko kun manta da gangan gobe da shako tabbas da nawa an yi mal ƙwararren ya na, haka ina da kai ka rabu da an manta da ma kai a makarantar da ba a masallacin da ba ta an manta su ɗan an manta yanzu igala ke yayi yanzu sai ka je ka dubu mun bi gaba shi nan saboda wannan magana ce ta zama tabbas saboda kadan aya a walam nu amirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara allahumma bala وجاءكم النذير نعم جاء وفي البخاري a'adara Allahu idan bi Allah ya yanke uzuri wa mutumin da akhara ajalahu ya jinkirta masa hatta balagahu ballagahu 60 sana aka isar da shi shekara 60 har ya kai shekara 60 kaga mu yanzu mun kai shekara 60 din a banza kai ko kai da yara kiɗan mun yi sa a wajen muku nasiha an samu dan kuka haye kwayar da mu in an ce ku ce shi wanda kila Allah ya kace ku da muka yi muku ya sa mu cikin wa'anda za a ce ka shi mu ka daga ba ce zai ji sai ha ba ce ka hmm? gama ba ce sai dai yanzu kan an abin da ya rage to a tsaya faya amfani da shi dole yanzu mutum ya rike lokacinsa sandam gam ba magana ku ne assalamu alaikum ta a ba yanzu za ka gani ba kuma yi da kai yanzu za ka roba dan wa alaikum assalamu alaikum assalamu amma fa karan fa so kan da ka zauna da an da ka zauna kai ka irin kai ta tsare Allah كان عبدالله معني تفكر في خلق الله كلا كتنانا أبن ذي جلالك إيمان يقال أعذر في الأمر أمرها وتنقض في الأمر إلى بني آدم أعذر جاية الأعذار بأبه الذي لا في أبانا بعده وأكبر الإعذار إلى بني آدم ضبطن أذري ذوك بكتة الرسل إليهم تورو من ظنن جريش سينا كتبك تورو من ظننا تورو النبي محمد أما وين سندن ليس تابك ثم أنا كمسو من ظنن ليتم حجته عليهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بمضمو ما سيوا مسانا الله بابا سي منطورو مسلمين ايكاري سي آسانا مسلمين سسلزر اي للي قال وجاءكم النذير قيل هو القرآن النذير وقيل هو الرسل وهو الرسل إليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما وإكرمة وسفيان ووكي والحسن بن الفضل والفراء والطبري هو الشيب هذا معناه هذا شيء فرفرة كما إيه، أنت بكذوبة عن أنه نعم قوما ما قلنا الله شرا كيل ذاك تدنا بيموت ونما أنا مكفى عران جيكو كينا مكفى عران بابا عبد يسوى فإنه يعطي في سن الاجتهاد فرفرا نازواني أغلبية أشياء الشيخ لما دكتيجو كهل فهو علامة لمفارقة سن الصبر alama ne na rabuwa da shekarun ƙuruciya yan an girma a kan an girma allazi huwa sinnul lahawi wal haidi mu masu zuwa masallaci ya dace mu daɗa a kan abin da mutanen gari su kai in muka shiga masallaci gaskiya mu daina wasa dattijo da dattijo an haɗu lokaci ba a rabo da wasan to dole ne kawai a dinga yin abun ta gaske da gaske abun in an zo a yi shi bil barkwanci ba barkwanci ba hauka ce ba hauka ba abi Allah da runa sallar sallar mu na yau na gan dole sai an yi tsayin daka yau idan ana zaune a masallaci in ji aka kai irin wannan matsalan to mutanen na haka suke ko sanin kai daga inda sai ka juye ka burkace ka dame ka yi tamun baka san su ba ba su san ka ba wanda ka gani ma kalli wani wuri kawai shi ma ya gane to kaga nan ba wurin masu ne ba za a zauna ana dan Allah jama'a kasa da kai jama'a mukama wai ka shi waya Allah jama'a kashe waya don Allah jama'a kashe waya amma duk da haka za mu iya ce mun san daga inda kuka bullo eh, mun san kun bullo daga wuri marar tarbiyya ne marar tarbiyya ana kai ana gaban Allah malam waya na tsara to da Allah ka halaka mu bima fa'ala sufaha minna da aikin wawaye wawace ko yanzu in sana ce maka muke kashewa muke tattara muke kashewa akan wannan addini ai muna yi ne saboda yana da daraja muna yi ne saboda addinin na daraja dole wurin mu ya zama yana da gini amintacce irin ginin mu na daidai ƙurzar arzikinmu gobe mun kai ƙarshe saboda kanan kwakwa da za a yi mai irin wannan gini mai irin wannan shimfiɗa mun yi shimfiɗa nan domin Allah a ce miliyan yanzu kila kafin a shimfiɗa nan za a kai miliyan sittin ko Muhammadu ne kafin yanzu ya wuce nan sai kai ɗari ba zai kai ba to a bashi sittin sittin kyalle ne a ce ban za yanzu za mu tara miliyan wadannan mu tara miliyan ɗaya za mu tara miliyan sake amma abin da za a yi kawai ba da dubu goma dubu goma nan wannan dubu goma wannan na dubu goma yaro ya mirgino da dubu goma yarinya ta mirgino da dubu goma tsohuwa ta mirgino da dubu goma wane ne ya mirgino da dubu goma ana dubu goma ta sai ka ga dubu ɗari da shigowa Ah, ai za ka je kunya ce ka wannan ya zai ni ma nawa me ya so nan ka so nan nawa ne ce ga yaro ba zan karɓa ba sai na kirka kyakki shi nan to ka ko kana tsoho a yanzu kunya ni ma in shiga kamar irin yi ai sabai shigo na shi ne ya rubuta na shi ne ba da dubu goma kin dai da kunya kin dai da zuciya in ce ni babu ni babu ban samu ba shi wannan yaje ya samu aka ita ba shi ba shi kai aka ba shi kai ya aka ba ka da mutuncin da za a baka mugu ne ke isa ba za a baka ba shi yana aikin kirki har wani dan wanshi ya gani ya kai wannan ya rubuta ba shi gobe wannan yake to kai kuma baka to me baka ina yan yan karanta ya yafa ba ka yi tarbiyyarsu ba kuma shikilan wayi shikilan ka baya hmm? akwai girman kai eh sai da yanke sallah ni ma na kamar zan canza sallah ni ma na kamar zanka kuma alhali mutane kowa ya ji daɗin sallah tun da masallaci ya samu irin mutane ta kudu jama'a tun da suka zo suka ga babban wuri ne suka zo da hayaniya su aka tado musu da tsayar baya a ga masallaci a ya samu da shi to amma shi wancan guda ɗaya zai kasa kuma ni wurin karshen sa can inda suka ga akwai malaman da suke taimako wannan tabbas hatta akwai wanda ke cewa ko sallah kake idan kana sallah haka aka bai ma ya ce ne Allahu akbar ya kana budo ya na san sharadin sakin sharadin ya sai ya mutu alai wala dali kana kasan sallah wannan ta motsa a nan ya ɗauko wannan ta motsa a nan ya ɗauko ba abun mamaki ba tun da shi ne wancan ɗin ne irin wannan fasa na san waya sa tafi ai na wata magana ce ta zai shaka ke ce malam mu fa irin karatun da aka yi mana ba irin wannan ne ba inda irin wannan aka yi mana damun bi amma yanzu muna bi muna farewa ne ba wai yanzu ba za mu bi ne ba ba za mu bi ko bi wannan karatu ba tun da ba ku yi shi ba ta ba za mu bi sai dai ba za a samu ɗari bisa ɗari ba saboda mutum ya riga ya samu sharholiyar ya saba da tasahuli kai yanzu kafin da mutum zai na daga murya a cikin masallaci ana alamomin tashin kiyama daga murya masallaci ko na tunani da a ga masallacin da shara ko mamala kafa ana matsa a saman sallaci gaisuwa mutum ya tsaya kafa a da yau da shara a rajuwa na ga lamarin ya fi ƙarfin yau su bashi ya to bari a ɗauko shi bari in ɗauko na kana da baya wannan ba za su yi kaza ɗauko da musu ihu tukuna wanda su daina kama na gawawakin wanda ko yake namu ne to lalle ne mu zo mu abin shi kuma an yi sallah an gama shi ma dole mu hana magana bayan sallah muna karanta iya sunna ta su shi wasu man audio wani abu da ake yi za ka mu a wurin mu muna ɗaukar shi malaka gare shi daɗi gare shi shi shi kai mu masallaci muna yara muka je muka zara kai sallama assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum duk sai jan da ke kun da kai sai maka sai kai hannu da shi abubuwa da ji daɗi A koma haka shi ne ya samu wani tijirin wani shi sai da sun yi hannu wannan abun muna zuwa masallaci don mu yi hannu da tsofaffi an da a kore ka ba wani lokacin kashi ka kore ka ba an da aka samu ba a kore ka ba a kama sallanan so za ka gaisa da tsofaffi yau kai hannu da su yi ma ka fito da carbin ka kana ta kana kumbo kana son a yi maka bukatu har da in rashin maganan ake yanzu ko su to tsofaffi ma na yi tarbi mun san matsayin tarbi mun san matsayin sa ne amma dan lokaci akwai alama sai taho daga masallaci ta ya ga masallaci amma ba zai ba maka rafiki Wanda yana tafiya yana tarbihi yana tafiya yana tarbihi ina ma da wancan tarbi Allah mu karshe karshe nora fa an ne ne nora fa an shi ma da nora wa an wane da nora amma yana tafiya yana tarbihi in karar da shi daga masallaci ne <coughs> haka sai dai haka ne bai kyau amma haka a kan hanya ba zai ba wannan zai maka magana cikin musulunci ba zai magana ba an an yi sallan an gama shi ma daga nan bayan ya yi tasbihin ko ya yi du'a in to wancan zai tafi ina jajjarjinsa har zuwa gida ba zai magana da kuma ba sai ya shiga gida tukuna shiga gida ya yi wani ɗan abun da zai san da koma mu daga aka gaba ya ma tsokala ya kala ya ga ya kala ina man to na ce yana du'ayi kai mana ka samu cikin du'ayi manu ni dai ka dora ka roƙa min Allah Allah ya kana min sarki wata amarya a farshe da dariya don ban da gaskiya faɗi ne kai don tsaye dariya hmm? a dama yan bidiya da bana akwai ta ko a nan garin ku akwai masu kiran mandiri na sani wai in na ce maka ne har shi ne ya yi to amma yanzu ba ka yi mamaki ba ga littafin malamin garin ku na dattijan garin ku to a yi wannan ika mata mulki mun na romu da wani yanzu ruwan da ya doke mu shine walala saboda kana mu mu tabbatar da mun bi komai sai a je a gyara wa ƴancin masu jaruwa ne amma ba za a tambaye musu ba nan za a tambaye wa cikin masallacin sai aka ce an raba wa 'yan angon masu kuɗi ba raba mana ba ai ba raba kuɗi ba ko ko an shigo cikin kinkinan an raba wa an ce duk masallacin an kai musu dala filiyan kaza sai sai ce ba kawo mu ba kawo kiki ba tunda ba kanan ba kan mu kawai don in mun sake karatun ba zai mana albarka abin da kai ne zan faɗi abin da na ni ma ki kai ma kana faɗi kana aikata ka abin da wancan ya abin da kuke yana shi zamu dinga faɗi yaro hmm, in abin arziki ne aka gano sai mu zo mu kwatanta kenan na kan sai muku ni da nije Saudiya ba abin da ya bani sha'awa filolin dan naje na zauna gidi bina da ce kam. yanzu wannan fila za ta yi nawa ya za a yi mu yi ta a shekarun Tunda duk zuwa hajji na a shekarun ne daga cikin abun da na gani a aikin hajji a waje ba ni sha'awa injin shara ake Allah bai kashe ni ba sai da daga injin shara hmm? filan taɓa ganin inda gwazo ne don gauke ne na je can na kaga kaman irin nan suke bi suna shara so ka wannan ma na ga wata shara kana da in kana da sai kama kayan shi shi kenan an samu wurin wasa can haka yayin da kuke aliyu ai suna bi suna isa wani abu rike shi jam injin na ja shi ma ina ja to sai ga shi an gani mun sai yi sama da goma sha ashirin da na sai da aka ba mutu ba sai da aka share masallacin da nake sallah da inji wannan ke nema filolin da ya ba mu irin nasu ba amma dai ga sunan sistin ya kafa hudu ana yi ɓannan kuɗi one sistin ya kafa hudu amma wancan ga sannan kuma sai a sa kila goma a ciki ɗan ruwan kankanin ruwa ne kawai da wani kemikal mai abuna a sa da ya fito ba a da bukatar makros hmm? inda za ka san an yi gidi in ka je kana ka je ana kamfaran tsohon gini ka gini na tsaye lafiya ana halashi bai haƙuwa da da diga a yanzu a kawo zai ce zai zo da kishon din nan da budu masu kum kum kum irin yadda yan eh, tudun wanda suka dinga haƙe garin na lokacin da aka ce za a canza hanya wannan ɗan abun suka dinga kwaɗa masa duka suna cire rori Farancin ba zai tafi ba, kasila sai mai haƙuri na mata ta tako ta girgira ta samu baya ta tsaka ta ta koma ta tsaye cikin gidan gigin. sai kuma yana cire wannan. Kamar gaman da arzikin da suka mana kurai mana shi shekaru, to lokacin ma kwan kawo shekaru ba inda za a samu da shi. Yanzu ne muke da ɗan wurin da za a fara? da zan ba na tsohon rodi. Ai ma lodo shi ko. Ha dan lodo shi. ba akwai jirgin nan ba shagon nan sai mu je mu biya kuɗi a yi amma ba da shi kuɗi ƙarshen ta a zuwa mana shi a Kano a sai mu fara masallaci kuma a Kano sha da wannan wannan wannan rodin ba zai Kano na ba yau ta suka ba mu su kyauta suka babu kuma wannan jirgin ai an ce ma bakin jirgi ne komai sai ba aiki wannan na kayan kafa shi ma ai kamar na ruwan ne babban wanda ba a hawan shi sai dai daga iya faɗin nan karshen ta masifa a gare mu jamara kinnan biya kuɗin ba biya kuɗin ba wane ne kuɗin ba to nan za a yi ta maimakon gwamnoni su kiliyarin ɗin su ce a ai wannan na masallaci tutan kafashensa duk kayan coci ba abin kasa muna da labari dama zan a rubuta kwantena a coci a da karanta an kalla sai dai a ɗan kurkurkurkur ka ba kome ba kome coci mugu kayan mu littattafai nan ake zube su a zube su har a waye gari kuɗin harajin ya nanka kuɗin littattafan mai littafi gudu ba shi kare ta ɗiba zuwa teku haka aka dinga zuba littattafan da ake turowa in muna gani ai muna sani kawai fa magana za su yi yana zuwa ya rubuce rubuce suka yi rubuce rubuce suka ce wannan kaya ta kano ne na addini ne ko wannan kaya na wuri kaza ne na addini ne yaya za a yi yaya za a yi kwastan kwastan din aji aka a su da addini manya manya na duk za su kaji kuɗi ba ana yi namu akwai ni ina da ɗan uwan da ta dalilin sa ina cewa duk na fita aka yi kawo littattafai ne ke ya ɗebo da yawa ce na ciki ni na janyo aka daina a samu littattafai lokacin da haraji yawa ƙur'anai fa ba ba da katafila zuwa ta ba a ɗabi'an da ko an ba ta suna tsoro masarwa ba a magana ai da shi ba addini sai su ya kace dai in suka in suna neman ƙuri'a suna kace mu din nan za mu shiga saboda taimakon saboda taimakon musulunci shi ba na haka ba ni na ajiye abin da zan ci daga nan hakan musulunci da iyalai amma saboda taimakon dole na al'umma ba ka san ma addini inda ya sa kai ba in an tambaka ne ka kila ba za ka yaba da bayani ne zan ka taimaka mana a kama na ce taliya sai shi Allah wadda ranka ta taliya mu wuce taliya ce wadda ta nan waka nan dai da shi nan mina hawa shi fa innahu yati fi sinnil ijtihad na yi shi fa huwa alamatu li mufarakati sinni sabar alladhi huwa sinnul nahwi wal ta'ibi na san anan ne na balle ku nake magana a masallaci bai kamata ga nisa ba duk inda kuka saba kuna wasa to a daidai sannan ai a an yi sallah lafiya an yi menene lafiya an ɗaura aure lafiya da masallaci ya ruɗe a hauka ta masallacin da dariya da magana a sama mutum zai kalli jama'a in ne magana ka ba zai bai tattake ya ihu dan agaji kuma sun gaji ku yanga masu taimakawa domin Allah ko ba ku sa yunifom ba ai za ku zauna ne ka misa ku yi tunanin ina za mu kullo da mutum in ya bi tana ka tuno masa sana in ya bi tana ka tuno masa sana da kirkira ka ba ka kirkiro masa haka ne haka ne to shi kenan daga ciki in ka shirya dabara goma to za su kushe ta sau goma duk abin da ka shirya za su rufa shi to kai ma sai ya zama kullum yawan an yi wannan ji a canza can amma ba a zama iri da kai hatta mutane sun suka ji daga jin mutum ku kawo wani wanda ba su Wani to yanzu an kawo wani kajana an kawo wani mara kan gaba mara mutunci iri in ka ji bahaushe na ta baka da mutunci ko ka tsaya wuri kaza wani tsaya wuri kaza kaga auren nan da aka kawo daga wuri kaza ke. dole akwai mutane masu kama da kaza za su hatta ɗaurin auren da aka san sarki zai zo sai an masa tsanadi daban auren auren da gwamna aka san zai zo ba irin su tsanadin da za a masa daban ana zuwa ko kuma in kai kullum dan amma da ba to shi kenan sai yi na kullum a haka ta inda ana magana wani kai kalli yanzu ta kaman wannan abdullahi in ga zan aka zo aka sa ne eh, da eh, wani zai ta a dauka ba da wurin na ko daurin wurin da da din ya da abin da wani sai na ce za a dauka masa sai kai da yake da suna hmm, kai yau Allah da ba abin nan ofisa ta ɗauka ya kalle ni sai masa lórí shi ya zauna sai kaga irin haka ba muna da jami'a a cikin nan ba shi kenan yin soja ne ba a kasa sojoji wanda ke suna hutu wanda duk inda ka matsayi matsayi ne sha'a masallaci ne ba a yi kansu za a masallacin san ne a akwai su akwai wanda ya bar aiki da me za ka taimaki addinin musulunci ba da irin wannan ba masallaci a mai shi shi wurin saboda kana alladhi huwa yasinu lahwi wal ghaibi qala ra'aytu shayba min dhari ya hasbuka min naziri ra'aytu shayba na ga furfura min nuzuril manaya na ya yi masa kace girman mutuwa ta sa masa gishiri to ne bismillah to haka nan mutan ta zo ta ga wanda gare da gari da bakin gaskiya ne mu ne za mu fara tafiya amma fa kai ba kana lai kila ka kai kila ba za ka kai ba yanzu idan aka kawo da fatuka da ake barbaɗawa a kai a yaji ba galbanin ya ji ake kawar da attajirai ko mu talakawa a sa masa gishiri zai yi ɗan daɗi daɗi lara asala ba sai ka neman gishiri ba ta ya fi gishiri ce ya fi gishiri shi a ɗaya ba ka ka ɗauka sai ka yi mamma a aka yi sai ka jagula to in ka ga ni yanzu mutuwa ta barbaɗa min gishiri sai ki, sai shi mun yi kaɗan ba ɗaya eh, ga wani nan ga alajar na ga wannan kai mata barbara mu uku nan yanzu in aka ce ga mutuwa ya kamata mu fi kudin tsoro sun ba wani mu ake nema Ka mu ne muka gama shi a a eh ɗan yaro ya rasa a ɗauka sai mai gangara da shi abin na kai maganin hausawa ne su kawai su kalle ta kawai ta yi kawa ne dai wanda har fura za ta zama wazi daga yanayi da yalla ce muku kamar ba wasu kace ai mutuwa ta wa wani gishiri a al'adarsu ma'ana alamomin mutuwa fa sun bayyana shi ne ba magana ce ba an ka fassara ta wani yare mutai يقولون له قد جعل له الموت ملها to kaga yake ba larabe da gane wannan sai dai dan adabi ne ce sai ya gane wa wakila annabiru al'umma zazzabi da yi shirin ne da zazzabi ina dan gida na yau ya ji aka kalan ba zan gaba da ku Umar to saba shi a sa wannan zare na ruwa duk alamomi ne in da tsawon kwana ka tashi in ko ba haka ba wannan a gama tuttura ruwan a gama allororin a saniya ruwan sai garin ku. wakila an ce mautul ali wal aqaribi wal ashabi wal ikhwani shine gargadi ja'a kuma nabi mutuwan iyalai sai mu duba kai da daɗi kafin a yi mutu amma dai mahmudu ya mutu waye ya mutu ɗance ta mutu iyalai ba ta ce ba ta mutu ba a ƙarib kai a cikin ko a to a ƙaribu kanmu a a ahali su ne iyalai a ƙaribu su ne wata ala a ƙaribu sannan ka ni ka sai dai me ya zan shakala da kanka ba ɗaya dangin musu ƙari maza ne sun ƙari ne ka rage ba ka yar guda ya sana da zama yau mutuwa gobe mutuwa to kaga wannan ya ishe riwari tun da dai ka lura da dangin irin shekarun da kuke yi sai za ka iya auna mutuwa da su hmm, ibrahim ka auna ka gaji gafala kana so ka daina gafala gafala tare da bai mutu sai ka gano shekara nawa in shekara tun ya mutu to gidan ku ba sa wuce ko da ma ka kaddarawa ta rayu to zai wala ka rike sassi gidan ku ba sa wuce sassi ni ya san babana ya mutu shekara da an ce dena da sassin da wanda tun da shekaru da zan ba girgawa sassin ko da nawa ne an ba ka taba yi to kaga wannan to irin shekaru gidan mu kenan dole in zan wasu in wasu irin yan gidan mu har na wuce shekarun babana kafa dole in hankalta da wannan abin da ya faru wanda za ka ga gidan su kai kafa su kai dari su kai kafa su kai kafa ce to kila kai da sauran wal ahli wal aqarib wal ashabi da abokai ma'ana aminai ta gan kado wannan ina ma ibrahim wata kofi ya ga amini ne ta tafi laifin ina yahu ba ta tafi ba. ina lan alaji masuri karatun nan da ake yana lungwanta ya tafi ina waye ina waye wata mun manta su a layi kenan in an je layi inda ake mata layi a ko da safin ma ana taɓa wannan in an zo in an ce ƙalalla da me zan fasara ƙalalla zan fasara ha amu dai ka fasara ma ko shi ke kai aikar abun nan kai ka ba shirya yi ba shirya a layi ko man ka ko littafin da yake jama'a da maka zuwa da yawa in ka ɗago kana karantawa kana kan tafiya ita ka so muke mu riƙe in yi yawa ba za a riƙe ba to an yi na ka ba littafi na ne ba ce ce wasu ta ruwanka ai karatun muke ruwa ɗaya ba ta riƙe ce yanzu ana neman sa a yi ba ya to kaga wannan yadda ita tafi na kai ma wata kalan wata na za ka tafi haka nan wata rana an kun zo kun zo na lokaci za ka za ku dinga algarkawi da an yi wani mutum algarkawi shi algarkawi a ina ne garkawi an manta ma da tana mutuwa kwana biyu kwana a su masa da kai yanzu wani da lissafin da nan cikin masallacin nan akwai wanda ya manta su wanda ba su san su ba suna da yawa hmm? dukkan wanda muka taso tare da su mana su amma wannan kaga wa'azi na ne ba na ne ba kowa sai ya tuna na shi asam wal ihwan shakikai ne ko li abbai ko li ummai wa dalika in zawo wannan kirki ne birrahili في كل وقت دا اتفو اقوى يوشي تا چن چن تكتفي تون دا ارين كيا وعواني وحيدين وطفاني انا كالموميني انا سودا وكيلا كمال الأقل الذي تعرف به حقائق الأمور ويفصل به بين الحسنات والسيئات fal'aƙilu ya amalu lil'amili akirati eh cikakken hankali kamalul aqli alladhi tu'rafu bihi shine wanda ake sanin haqa'iqul umuri da shi hakikanin gaskiyar al'amura wa yufsalu bihi bainal hasanati was sayyi'ati wanda za a bambance tsakanin kyawawa da munana nan sai kutuno yakin nan da ake yi tsakanin waye da waye tsakanin hankali da hawa da tsakanin addini da rai al'amarta da su fama da ake bugawa to wannan za ka ga shari wannan za ka tuna hankali yana yakan mummuna yana shirya da mutane zuwa kamun da amfani a duniya da tsarewa hawa na cewa ba dole ba ai ga wannan hanya akwai shakkar yana aiki ne saboda lahirarsa ba ina aiki ne na albashi yanzu ba in ka ga mai hankali ya karbi albashi sai dole sai dole bai da abun da zai ce a cikin aikin yake ce sai dai a nan ne ake ce masa sosai ka san yadda za a yi in ka yi aiki ka samu abinci ya dace ka yi aiki kuma na taimakon addini ya kamata ka zuba a ciki kada ka ɗauka kawai saboda kana ci shi kenan ba za ka yi taimako ba kamar mai karantarwa ne kana karantarwa ana ka taro shi ana ba ka dubu biyu dubu biyar dubu goma to wannan wanda kake na dubu goma ka cire shi daga cikin ayyuka ka dawo ka yi nasara ka ba ka karɓar komai ba ku ji ba sai dai gane ne ba ku yi ba ko niyya ne ya yi wahala ba ta yau da za ku yi ba da kuma sani na sani ya dace a rayuwa kana taimakon waɗannan yara ba ma yara ne ba mu da wani lokaci manyan da yake zuwa wurin kuɗa Allah ya yi kada kire mu kamin ya fi ka inda ya taba bin duniya ne ta koyi na amma zai ji biya ne tunda Allah ya baka koya min kira a kira'ar ka koya min wannan tun da in ana karatu kana fahimta kana tambaya ana gaddama da kai har ana kai da Allah zo ka zo mu zauna mu dinga bitan kaza mu je bitan kaza sai ka kake so mazan ce wurin to sannan kuma ka ba ka je ka gwada masa iko biya kai ka samu wannan dole ka ware wurin kyauta wancan da gane ma kike to wannan na neman abinci na da safe ne duk wanda zai zo sai ya biya ni kaza ko kuma a'a saboda wani katanga a ce so ai saboda a samu takardu yau duniyar nan in ba ka da takarda ka cikin matsalar da gaskiya ka da komai in ana so kudin duna ka je ka tashi ne sai a ba baka da takarda alhali a ka da zai takardu ina tuna wanda ya kama zai makarantar da na je ina karantar da shi na koya masa ƙara'a ni ƙaƙƙul tabi na fassara masa ce to ina ce masa ko ko ai kun je kun yi karatun gaske kun je kun yi karatun da kai maka na shawar karatun da kuka ce ina ko yanzu za ka je an baka na ce za ni na ma je na yi jaraba aka nan jaraba ina ce aka sauke tun kirgiri shi kan shugaban ya ce tabbas takardun ka ne sai wannan sai da aka ji ko kwafa takardun na gaya musu abun da na rubuta da kuskure da na yi har yanzu ban manta kuskure abun da suka ce sashen su na kusa da sashi an gaya maka kan gobe ka ke ba gaya maka ba wannan kuma ana ce ka fayi hattara kana cikin hatsari in za ka tashi ka tashi wa akbaru la idari ila bani adama bi ka rusuli ilayhi turo ni gare su sun shaybu furfura kai kana fa da muhimmanci aw gairuhu kama bayyana Waje na waja'ala sittina ya i'dad nan Allah ya sa shekara 60 kololuwan yi maka uzuri kololuwan uzuri in ka shekara sittin ba ka da shekara daya bayan ta shekara sittin, ba ka ƙulla komai ba in ramadana nawa ka samu ba abin da ka ramadana to ga ramadana nan ya zama izari a gare mu kana da mu ga me za mu yi kuma bana me za mu yi a jam'i me za ka yi kai kadai daga kai sai ka. za ka tana da me zan yi me zan yi kada ka shirya za ka karbi sadaka an ce bi isa fikira suka ce a za a kawo je za a kawo wane ne za ka ba manja za ka ce ku zo a ba ku manja akwai manja za a ba ku لأن السكين قريب من مؤترك الإبل زود سكين إن كفائك لقفاء بل وهو سن الإنابة شكرون نقوم وجه الله والخشوع والاستسلام لله وترتيب المنية kana kallon yadda ake yanka kaza kana kallon yadda ake yanka rago kana kallon yadda mage ke mutuwa kana kallon yadda akuya ke mutuwa kana kallon yadda ke mutuwa sai kuma sai ya shi kaka sai ma fa iri ɗaya kuke to ka kuma akwai mushkila su in suka mutu shi kenan ba ruwansu daga ba sai kuma Allah zai tambaye ka da wanne fiska ba ta faru da an ce ka ba kai ba ففيه إعذار بعد إعذار وإنذار بعد إنذار الأول بالنبي صلى الله عليه وسلم والثاني بالشيء وذلك عند كمال الأربعين وانا يا في مفيشك إيسي أربعين أنا سواء يوم الدين نفرق فرقنا يوم في شكرا أرمية دينا كان عاجلا a kowa masu yare na kwanci a kan shekara ko kuwa ɗan shekara sittin na sayo katifa katifa katifa to duk ina sunancin namu ya ƙare annabi ya masa kan ma ba kuɗi ne ba uwa ko lokacin akwai katifa tari ne ta ma fi kyau ta fi daɗin kwanciya kamalul arba'ina qala Allah ta'ala وبلغ أربعين سنة قال بأوسعني أوسعني أن أشكر نعمتك في أربعين عائشة يا رب أوسعني عز وجل

ya san ce eh lalle iyayensa sun yi aiki a kansa duk da kaga dan arba'in shi ma an fara ce masa bani hmm, an fara ce masa bani an fara ce masa ba lafiya a tutun babu lafiya Allah ya bada Allah ya bada lafiya رحمه الله أدركت أهل العلم ببلدنا عندي ما سئلي ya samu masu ilimi in kai mai ilimi ne za a sami ka irin wannan bi baladina wahum yatatallabu na duniya suka nemi duniya wayo khaliduna nasa sukan cakuta da mutane hatta ya atiya li ahadihim arba'in فإذا أتتهم أتت عليهم انقتال الناس على samu na كأن yanda kake da shirin shiga cikin mutane na ka ta arba'in ba ko ka boye dai ba ruwa ya Allah ya sanin ka wasai kam wasai wasa wannan kam kuji arba'in a kewaya a yaujin tila a haɗa da bango arba'in arba'in ɗinku arba'in na yi kana sayan katifa za su nemi kuɗinsu za su noma abu da su noma amma zuwa arba'in arba'in ta yi ba su ba mutane ta gashi a cikin mutane ya ƙi zashi kuma tallashi wafil asarin nabawiyati a cikin hadisan manzo mun sha ba shai ba tamfi Wani furfura a cikin musulunci kada da honoran yau ma kiyama wanda ya tsofa har ya kai ya yi furfura za ta zame masa haske gobe kiyama me na da baje haske ka nemi bakin gawayi kasa eh shi ne yana da ma mutuwa ne mutum na daidai da yawan tattafi shi ne jihaya wanda ya kai shi sai an kure ba shi notice an kure ba shi dama muna zo mun wuce dama muna jira ne kawai mun tsallake duk abin da aka ba mu an tsallake kawai muna zaune muna jira ne mu ne yanzu icen can ta damu duka an rahila rahila sai dai babu hankali sai ka ga muna buji Ramadana za ta zo kai tunanin ka dinki da za ka waya ya. Wani Ramadana za ta doso zai samu kuɗi. Saboda za a yi. Kuɗi. Ba kai tunani ba. Kai da babun fit taubati. وبيانها وصدمه وفي التائب من هو shi kamata mu sani wannan babi ne na magana akan tuba komawa ga Allah da kuma bayanin yadda nan yake sannan wafi ta'ibi shi ma kansa mai tuban wai wane ne mai tuban kana ɗaukan kanka mai tuba ne yanzu kai to bari a gari da gaske tuba din ne kai ko ba tubabbi ba na kirki cewa mutum ya tuba an ga wanda ya musulunta a da masarciya to na ba a lissafta ba su bima lam yukarki Allah na karban tuban bawa muddin je gargarar mutuwa ba yanzu za ka tuba yanzu hmm? Eh, eh ya su قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرر وبلوغ الروح الألقاب إذا بلغت الألقاب يعاين ما يسير إليه ينا كل عند ريته من رحمته أو هواني تندلوك لوكتين دمتون زي متعدين أجرين نفسه ba canza abu Allah mai iko laiku kake gani lokaci kana magana da su suna magana da kai eh, a lokacin don wannan na kusa kai maka gansu ka riga ga wa'in can kafin ba dawowa wala tanfa'u ba ta ba da fa'ida shi ne ke da taubatu على إيمان كما قال في محكم البيان فلم يق ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأس tunda كنت من المفسدين وليست التوبة توبة فبايا شوى للذين يحملون السيئات كما سحيت خسافا الله حتى إذا حضر أحدهم الموت قالوا كتند متواتى الرسيانسو قال إني تقلان التوبة مبسوطة للأهل توبة أنبوحة جباوة حتى يعاينك عابد الأرواح حتى يعجم أسوك الغري وذلك عند غرغرته في الروح فيجب على الإنسان ينا وجب أكمة أن يتوب قبل المعاينة ثم كافين يقى والغرغرة وهو معنى قوله تعالى ثم يتوبون من قريب قال ابن عباس رضي الله عنهما والصديق من قريب أي قبل المرض والموت قال وقال أبو مجلس والضحى كائنس صد ملائكه wasu sauƙi اذا كثير وأن يقلب المرء على نفسه أنا عينه قد جاي مطمئن رسول وكيل المعنى يتوبون على قرب أحد من الذنب قصد بين رمضك من غير إصرار والمبادرة في الصحة أفضل والتوبة في توبة ذاك مكان فرض على mu'minina bittifaqi katil muslimin menene mai an da ma ke cewa wa yajibu an yatuba ila Allah qabla an yaskhata alayhi ta ga dai shuruɗu tauba ba ba wannan ne muke ne ba wannan dai tuba wajibi ne eh, shin tuba wajibi ne to ne a shi koyawa su ce eh wajaba mutum ya tuba wai tuba an ya tuba ila Allah qabla an yas إلا من من حنارين أشكاني في كاشنام حنون قوة. إلى الله جميعا أيها المؤمنون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا tura mai kama da zarar bono to ba cikakken tuwa wannan suratul tahari ne aya ta takwas wala ha shurutun arba tuba na ta sharuɗa hudu na ɗaya mu bil qalbi me nadama nadama shi ne nadama nadama kana nadaman abin da ka aikata la'alla mafi yawan nadama yana haɗuwa da kuka to ba ma ka tada mutum yana kyalkyala dariya ya kayi mun yi sannan amma mun tuba wa Allah Allah ka gafarta mu ta nadama take hatta yana ba da labari da shi shi faɗin ta'afa ne in kasa ke hajjin zai maka kiyaye shi don da dama mutane suna ba da labari sun yi kaza sun yi kaza ne don a ji kauran to kaga ina tuwa an Na na dama in za ka faɗi laifinka ko za ka tuna laifinka a dawaye na biyu watar tarkul ma'asiyati ke, hali da barin saban take yau inda za mu je kawai a ce maka kana da waya kana kalle kalle Ba sai ka fahimta a tsakanin ka ta wayan nan ba alheri ba ne ba sai ka daina kallon shi ta sannan nadama ka tuna ta kalle rawa kaka ka kalli dira kaza ka ka kalli fitara kaza ka kalli tsireci kaza ka kalli wane ne kaza wannan abun da ka kalla ɗin an farubuta shi don mutane ba su ne matsala ba mutane kana musu na yi kaza na yi kaza wannan ba matsala ba ne ba da za a da me san wata kake hudu da kai haka amma muskilan Allah riga ya dauka ta taba gani ko ta taba ganin tsirrai a cikin inda an ina la'anar lahun zira wal mazura idai ta kalla a wayan nan sa kaya share-share ga adireshin ka to in ka tuba dole ka ka tuba yanzu yanzu ya za ka yi ka sadu da Allah wani ɗan ƙarayen misali a ce a kwana kaza na karya kwana sai ka karya kwana sai na ganka kana ce da wata yarinya ya ya yau za ka zo karatu igala Ibrahim eh, a kana a malam na ce in mm, mm, ba komai ba ku subhanallah subhanallah ne ke da motar na zan sai ka biyo ne daki ba abin da zan iya maka ba ni da wuta ba ni da aljanna amma ka dubi yadda kake jin tsoro kan gani to ka ji tsoron na gaske shi ba ma kitta za a yi masa masa ya alamu kha'inatul ayun kamata kai wayan nan ta yi lalata fim gashi a ɗakinka ka nemi tashar da kake so ka shiga ka kalli abin da kake so sai yahudu su ji shi sama kuma babu inda wani zai ce to yanzu ya ta za a taka musu gurbi kun dai da yanzu saboda lamarin ba daɗi wannan karatun shi ne in muna da rabo za mu ko ba mu da rabo za mu ci dole da harkokin mu wa ya gani ba wanda ya gani to amma Allah ya gani kana da katon wayan nan wanda ake shiga ko ina ko to ka tabbatar da Allah ya gaya ku an sa ka cikin layin masu waya ka kalla kai ka kai ka je ka kalla kuma ina nan karboce Allah ya gani wayan kanta gobe kiyama za ta tsaya gaban Allah ta fadar ko. ka san teburin da ta fadar ko duk abin da aka yi a kansa masallacin na zai ba da rahoto sau nawa kai sallah a ciki masallacin zai nuna gobe kiyama ana sallah ke killa ka tafi inda za ka ji zai maka shekara tuhaddisu akbara a nan gobe kyamma wayan ta haka za ta ba da labari yanzu kuma ba kuna gani ba yanzu wannan yanzu an gashi a cikin tartarci akwai wani ya duba wane ya shigo wani malam wane ya shigo don in eh, ana tare da shi yanzu karatun nan da ake na duba to kai ma ka iya wannan balle Allah wayan na nan a hannunka amma duk wanda ya kallon muku rubuta shi kun ga sunan shi ilimin zamani inda zai ci ba sai ka taimako mai zoyi sai ka dinga mamakin ka ba ya kai suka yi ba su irin wannan ba ba dama ka wata ban kalla ba ban kalla ce ina kowa ya kallon ka ce ba kalla wata ya ma zai ma ya za a yi ga ka ce ba kalla ba duk abin da ka san kakalla an ɗauka an tattala an adana an ajiye ma a cikin ayyukan ka ya kamata kafin aje lahira ka goge wannan kuɗi ka yi nadama gasar sharuɗan goge wannan kuɗin da ke cikin ka wannan amma farko an nadamu na biyu tarkul masu na uku wal azmu ala al ala Allah ya uda li himma ya yanke ba zai kara fatan kwacin irin wannan ba na hudu wa an yakuna zalika haya min Allah ta'ala wannan ya sakance mutum ya bar wannan abu saboda jin kunyan Allah wa khawfan minhu la min ghairihi wato an samu ƙarin guda ɗaya akan yadda aka zo da su a alabi yadda aka zo da su a riyadu tunda wannan bakon a cike haya sun zama kunya ce ta hana maka wannan abu da kake wancan idan akwai haƙƙin ne to shi ne nan anan dole zai zama na biyar ka neme shi kuwar wari من هذه الشروط لم تصح التوبة وقيل من شروطها الاعتراف بالذنب أقول ما كان متكين شرطا توبة أن شيء وأن أنا شيء متي أمس ليكن بقول بيوه أنا بقول ما أكل daga cikin sharɗan tuba ka amsa laifi ka yi laifi hmm? a'a wannan wajen Allah ba ko da wajen Allah ke magana ne. ya yadda ka yi laifi ya yadda ya yi laifi in giya ne ya sha in zina ne ya yi ba zai amsa laifi hmm? kayan nan babu na tsakanin da Allah ba da bukatan mutane su ce jama'a na yi wa Allah kaza na yi wa Allah kaza ku yi shaida na to a Allah ka kiko sai mutum na iya faɗa mana ƙarya yanzu mutum na zai yana ce ya musulunta ya yi kaza ya yi kaza in ka bibiya ƙarya ne yana da kaza ya shigo cikin da duk iji ta in dasa nan da zai dafa wannan yanzu kaga a tuba mutum ko ana bikin duniya kai ko mutum kai wa laifi ya camce ka ka ga ba za ka yadda ya tuba ba sai ya yadda ya yi wai mai zai ba ta Allah ya amshi a'a an ce min na yi kaza na yi kaza ni na san ban yi ba to amma ma ban yi ba na yi ina neman a yi min afuwa ko na ban yi ba ka ga ba yadda ya yi ba ta ga bari mun hatsa lafiya dole idan kana son ka ba mutum haƙuri ka yadda ka yi laifi kai a abin yi laifi karfe nawa ake zuwa takwas yanzu nawa minti uku ne kawai ya yi laifi a bai yadda hujja wanda ke ba bai ɗaya ta kawai na ƙara sai kuma ka ga cikin mutane na cikin minti biyar kawai ya ƙara man yahun ya suna hawa ya ma a ce maka kai minti minti ɗaya ƙarin ka zo kawai a ka zo ka zo mutane ba su kai ba masu eh, alkawari wani abu ne عن حوالي مبعيد يا متزين عبد باين إشار من أشها أبوه باين إشار نقول لك ما هو باين صلى إنكو أرض ما صلى نشيك راكي تو كائن سنتين لو كتير شديد يقول لك راو نسمعك باين صلى وانت ويا تتكوي أمانك bayan sallah ya ce to kace ya dama bayan isha zai bari ce da yanzu zama sami da yawa ta jin hanji ma tafiya na yawo hanji ma sai da addini buga ba min shurut ila al-itlafu bid-dhanb wannan dai wa kasratul istighfari da yawan ne magafara alladhi yahillu akad al-israr wanda ke kance ainihin ya ike da suna kudurin dogewa ko yi sabbito ma'ana ba fil jina ne na amma ana sa su tabbata a zuci na talafazi bil lisani fa amma man qala bil wanne laifi ne kake neman gafara ina neman gafara ko bayan na gaba daya ha wannan ba ka shirya ba fara ce wata dabba wata sabon damfara ce kirgo su akwai kaza da nake ina tuba akwai kaza da nake ina tuba amma ba mutane za su gaya ba fasta gifaruhu za ka ya ta ga ila wannan wanda yi istighfari yana neman Allah ya gafarta masa daga irin wannan istighfarin tukuna kafin yi zai istigifarin wani na neman istigifari a istigifarin ya yi kuskure sai ya nemi Allah ya Allah da gafarta min irin wannan istigifari da mai sannan kuma zai je mai istigifarin asalin abu hmm?

hamza to hatta kana ga wannan yayi wahala ya kamata Allah ya duba shi kai magana na ta ne Allah ya fara da ni ba ka nema ba ai ba na kadan gare za ka ba ba kai da kayan laifin ba to ai ba ka nemi gafaran ba ko da ko da da sai kawai maganan ka tana nema ai yanzu ka ga ko ni banza a wuhi ni ne zan dinga neman abin da ba ka so ba ba ni ne zan duba kuskure da kai ba in gafarta maka Ai za ka zo har ka gana kai min kuskure ka baka da ni in gafarta maka Allah Allah ba kama yadda ba wanne kai ba wannan ka duba laifukan ka inda ka nemi gafaran ba ka nemi gafaran ba ka nemi gafaran ba to inda kai iyakacin yin ka to ba ka ce ya Allah ai akan ce abu Allah ma kulli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asaratu amma manyan maka ki kallon su saboda kana da wayo kawai gaba da Allah ka zafi kallon su gaba da saboda ba ku raini ina yin kaza na sani Allah ka gabata min na kan yi kaza Allah ka gabata min na kan yi kaza ka faɗo lokacin da ka kai ƙarshe a iya abin da ke iya tunawa a lokacin kana ya fara da kuma mai isa kullum ka ce Allahumma arina al-haqa sannan mu ne Allah ya gafarta mana mu za mu kalli abin da muke mu ke nema a hannunsa ba shi ke nema a hannun ba mu ne ya waje ba mu fi shi sau da kama da shi zai bi mu mu ne za mu dubi abin da ke so mu yi masa mu ne za mu duba abin da baya so mu daina yi masa in kuma ba ma yi masa dama can to kada mu yi masa to haka في الجنان ويثبت معناه في الجنان لا التلفظ باللسان فأما من قال بلسانه أستغفر الله وقلبه مصر على معصية هاي فاستغفاره ذاك يحتاج إلى استغفار وروي عن الحسن البصري رحمه الله انه قال استغفارنا يحتاج الى استغفار كاجي باين الله با فا جاسو لمن كاي جاسو تغير ما كاي اي بغي كما تبوشو اي سيخات كذا تن اغوابا تن اغوابا سيدي قوة كتبيتا سيدي قوة كتبيتا yasa suka ce kakka zama kayan agwagwa sai dai uwarsa ta biyu zai biyo ka da fakil da ke kai jama'a istighfarin da muke yana bukatan istighfar istighfaru na ya tajo ila istighfar wannan da eh, ya istighfarin ne sai ya nemi Allah ya gafarta masa ce wannan istighfarin da hmm. to ko su salloli ma su neman istighfari hmm. ba za mu ce duka tunda za ka gaje wata sallar da za ka yi kaji kai ko ni nake taɓa sallar na ba ka wannan ba ba ko ne na kana cikin wanda na nuna a aikace dan da muka je muka je ballan masara muka kwana ta muka fare ta aka bata cikin ganye da cikin menene da wannan a kafa da wannan a kafa da wannan a kafa ne ce ce zan ku duba yadda masara da take cikin yayi cikin wani kaga yanzu wannan masara nan ta ba wani tashi zai fara da na ce a duk ku ku yanzu a wannan dan Allah an kai a kai wannan aikin da kake yi ni ba na tana ko kwashe ba mu yi wa kanmu hukunci ta ku yanzu wannan in ba a neman sai mutum a tsananin ina neman idan ka kai masa wannan aiki kana kira yi maka irin wannan ce zaka biya na zama na ka biya ba sai Allah zai karbi wannan kai ba kai don ka samu lada dai ba Allahu tayyib ya kabulu illa wannan muna fasa da wajen idan ga muke yi قال الشيخ رحمه الله هذا يقوله في زمانه ننفك قال حسن البصري ya girma a gidan manzon Allah kan tsakanin na ya girma ga shi ke cewa ya tsige tsarin mu a yau mu al'umman nan ta yana da bukatar da su girma za mu ce ai mu yanzu ba mu yadda muna wani laifi ba abubuwan da muke muna yin su mi'a fil mi'a daidai muke yin su sahabban ma nema ake a cikin kara fa kaifa fi zamanina hadha alladhi yura fihi al-insanu mukibban ala dhurri ga mutum ya dukkan kan zalunci musiran alaihi la yakra'u bai kankaruwa wasu haka fi yadda yi eh, da carbi a hannunsa amma yana wannan zalunci to zamanin su ke nan wannan fa yayin da yake magana ka san ai shi mutum ne yake magana ne Thank you. kuɗi a hannunsa amma yana cikin da zalunci za'iman an yastaghfiru min dhanbi zalika istihda'u min wannan izgilan ne da kai shi wastaghfar wa man ta mimman sunan na faro abu kuma yana ce kawo kawo kawo kawo wanda ai garma tsohuwa ce ke isa na zai ban tsoho kawo sabuwa a kawo sabuwa na saba daga lamta da ke na gau na yi na juyawa sai dai ba wani abu da nake ko jiki na bai ba sai dai kawai na gari na juyawa a yi na dabara da barbarin sai na zauna sai na zauna na gari na haka ina sake ɗaga ina halka da raunin ma zan faɗi kallon gefe na biyarin na wannan da ke ka ci gaba da aiki ba ko an ɗan huta ne aka yi aka yi aka tsaye kai wallahi tun da zikin na kai masa gudun nan malam tashi aka daida ya ta kawo masa sun manta da ke gudun ne a mutum ya tashi ya kawo ayan na haka kurdin da ya zo ika ne ki zo waje na ce aka buɗe kofa don tashi na kafa shiga wuta na ɗaga na ji abu na shi kuma ne don mutu da Allah don Allah kuma ne shi kaza aka daɗe ya yi kurin da zai ci kai wallahi mana ma ba ka mutane da ta gudu sani a musa dole to yanzu da wani abu ne ka maka da wani mutum ba sai zai rama lafiya lafiya ba lokaci guda malam ya zama ba komai ba a duniya na ki jinin ka daga ni a matsayin ban da lafiya na ki jinin ka daga ni ban san ka ba ni samara na waka daga a lokacin a yadda wasan ake ina akwai ne ruwan su da ruwan su su kira da inda na kira karman ba so da kanan a taubatun nasu wanda ya yi ka tuba tun kafin fushin Allah sauka me ne ne Allah zai ke cewa يجب يتوب إلى ذلك قبل أن يسخط عليه كاشم فشن الله تفتك مصر كتوبه وأن الطائب من الذنب كما لا قبله kayan su kuma yi da wanda in kisan kai ku kai ba dama dawa da rai ito ni na kashe wani ni na kashe wani yanzu da ni ga hukunci na kisa to saboda haka na na sallah ma a kashe ya fi wato biya to bai da komai bai da wanda yake to gwamnati biya masa biya to ta taimake shi a dauki biya a biya wanda aka kashe musu iyalai a biya su biya bi ta to ta karɓi tuban shi eh, su kuma iyaye yaya sun so saboda haka nan zama a rage ce to kun ga ku tun da lokacin da ya kaza ce to shi nan ya ba mu jiya da mutum ɗaya ce ya kashe mutum kaza haƙi iya lissafin da wani da wani da wani shi so saboda haka nan yanzu hukuncin ta kisa shi to amma sun yafe ma kawo jiya miliyan nawa tasa'in da wani abu haka ya wuce da ya dai ɗari yawwa ɗari tara da ɗari tara da ɗari tara da ɗoriya miliyan ɗari tara da ɗoriya kaga da za ka ba da mutum ashirin ko mutum goma ƙabilar ku gaba ɗaya ba ta iya biya to gwamnati tana iya ba da wa tun da gwamnati na da kuɗi wata na son a zauna lafiya sai ta biya wa nan bayan Allah biyoyin wannan shi ne tuwa ta ga mutum ya zama alƙadaran sai je ci gaba da azumi sai kuma a yi masa abin da ake bayan an tuban an kyale shi dole yanzu yana da bulala ɗari zai kuma shekara kuda a kasai ko banza can ya je ya gyara halin girzin kuma ya dace a ce girzin an zuba masa malamai sai ke sun fafa su musulunci suke ba dokar da ne shi ke nan don haka ba za mu kamce su da wannan ba tun da ba musulunci suke ba ta taubatar nasau hiya raddul matali wasu hilalin khusu a neman mafuta da bauki rikici a warware wa idimanu ta'ati da dawamar da ta'a wakila zai da gairu dalika gairu hada قال علماؤنا رحمة الله عليه إرداء الخصوم wannan gansar da abokin kusurwa ya kulu zan yi rudda alaihim ma ga sabon ya dawo musu da abin da ya kwace musu min mali a na ko ya yaudare su yaudara da wannan tana da yawa yi zina da 'ya'yansu ko zina da menene ɗinsu ko galabahu ko ga tabahu haka cin namansu ka wani. yanzu masu zama a hira galabi harshen ta kada ce ai wance kawo wace tana nan tana tana siyasa kaza kaza ka ce saura da Allah gobe kiyama sai ka tsaya da ita ko tun Allah da baka iya tabbatar da shaidu hudu a kansa ba ka je ka je ta da wani abu saboda kawai ba ku ci hmm? ban ji ba da Allah ba mu eh yafi karfin أو خرق أعراضه ويكيت متنشن ييانغ متنشن أو شتمهم ويغاجيسو يقاتر أو صبه فيرضيهم يجم صدسوا لما استطاع ويتحللهم من ذلك ويكون مع ذلك جوانا كما فضيك قبل زمان ناتي على ما صلح ومتحسرا على ما ضيع من عمره وفي صحيح مسلم والبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا اعترف بذنبه باوى إن أمس ليتنسى ثم تاب إلى الله صلى الله wannan za aka gaya ko na da wasu allamomi kuma kila mun tsaya ma sai dai sai dai bayan sa wannan da wuya a damu ba za a dama ba sai bayan sa ishirin da biyar na sai bayan sa sai gobe mai tsawo Hmm? za a haɗa a goron sallah ya eh to wancan da bai ilalai eh kwafai shirya an hanci na goron sallah ba za a sake ba za a sake wani inda ba a yi ba an hada an sauke littafi ba wanda ke bai kawata faɗa muku wasu an zo yi hmm. me ne sai وجعل ستين شافي سابقوي شابوكوي آه، نعم وجعل ستين غاية الإيراد نعم منين مثلا إيه؟ لأن السجين قريب من مؤتلك العباد لما المعركة Ma'ana ya ci bari an ba shi hayya kai lokacin da yake da cikakken dukkan komai kada ka an masa uzuri wanda ya kai sattin duk ishe lokacin fama daga sattin ƙarshen ta mutum ya fara biyowa baya wanda yake daga arba'in ma amma sattin da shi ne kuro ruwa daga sattin ruwa ya fara ba da abinci ba daɗi sau da kana idan Allah ya kai mutum shekara sittin ko an gama ba shi uzuri iyaka uzurin da za a ba shi kamar ce aka ce je iya ƙarshen ƙarfin to ƙarshen ƙarfi dai ya ƙari shi kana ko na'am bai kamsa eh kada ana bayan ne ko gaba Eh, ala maliku yana ah, ga waje ala sittina to layi nawa daga nan ah, anna kenan oh na shi, dan tafko shi gaba da anna man balagal arba'ina kada ana lahu lokaci yayi masa al'ana lokaci yayi masa alam چارو نعمل لوگ کیا کہ یا کہ منذ نہیں ہے تشکر تشکر رب یا لوگ کیا ہے و انا له نعم الله عليه يسن نعم من الله عليه يسن نعم اي اي تشکر رب لوگ کیا ہے یسن نعم اي اي یا انا تام پانی کافی سزا جو تو bai damar da duk maganar da yake yi yayi na yi ne kawai amma iyaye za su fara masa daɗin ya kai arba'in shi kenan alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدنا رب ارحمهم